وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة iman. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala na ibnu abi zaid al-qayrawani ko ta ibnu abi zaid al-qayrawani kamar wada aka saba darasinmu da ya gabata cikin wannan littafi shine darasi na 41 inda kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu fara harkun darasi na 42 wanda darasinmu na 41 ya dakata ne a cikin bayani daidai gabar da shi ibn abi zaid al yake yin bayani dangane da sha'anin biyayya da ɗa'a ga jagorori wayanda yake jagorori ne na al'umma kama daga malamai da kuma waɗanda yake sarakuna ko shugabanni wanda ya kawo bayanai masu dama kuma ya kawo mana gaba-gaba na bayani dabra da wannan inda muka kawo daidai gabar da muka dakata akwai wasu abubuwa guda hudu waɗanda ake bukata don ba da shaida da tabbatar wanda zai zama jagora ya zama jagora na farko daga cikinsu a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama an samu nasi tabbatacce akan cewa Wane ne kamar lokacin abubakar radiyallahu anhu wa arda Allah ya kara masa yadda kuma malam ya tabbatar da cewa babu wani nasi da ya zo mai nuna cewa abubakar radiyallahu anhu wa arda shine wanda zai zama halifa bayan wucewar anadi sallallahu alaihi wa alihi wa amma akwai hadisai masu dama da suka yi nuni ishara akan haka kamar jagorantar da abubakar ya ba da sallah da sauran wasu hadisai da ke ƙara nuni ga haka amma dai ba nasi sarihi ba ya ce ko kuma abu na biyu a samu waɗanda ake ce mahalul halli wal aqad haɗo san zaɓe wanda yake shine zai zama khalifa ko kuma jagora ko kuma abu na uku a samu alkawali daga wanda yake jagora magabaci kamar wanda abubakar ya yi bayan da ya ayyana cewa idan allah ya karɓe rayuwarsa to umar ya zama khalifa bayan wucewarsa ko kuma abu na hudu wanda ba a son shi shine a samu mutum ya kwace wannan jagorancin da ƙarfi ya zama ya zama jagora ta hanyar kwace da ƙarfi wanda wannan ba a so amma kuma in ya riga ya faru in dai yana nan matsayi ne shi ɗan tawayen da ya kwace mulki na mai imani da Allah to za a jiya kuma a yi masa ɗa'a matsawar ba kafircinsa ya bayyana ƙarara a wurin al'umma ba saboda nuna muhimmancin a rashin ficewa daga da'ira ta al'umman musulmi ta mun karanta waɗannan ɗaya bayan ɗaya har inda muka kawo muka dakata ga maganar maluma magabata dabra da wannan Allah ya musu rahama na warko daga cikin maluman da suka tattauna kan wannan al-imam al Allah shi mishi rahma, ya kawo a cikin tafsirinsa daidai faɗin Allah mabuwayi mai girma wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ambaci wa'annan abubuwa guda hudu na ya zama an samu nassi ko kuma su ahalul halli wal aqd ko kuma a samu alkawali daga wanda yake shine jagora ya ayyana wanda bai gaje shi ko kuma na hudu ya zama ya amsa ne ta hanyar kwace muhammad al-imam al rahmatullahi alaihi ya kawo jerin waɗannan abubuwa guda hudu aka malam muhammad aminu shankidi rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin littafinsa tafsirin alƙur'ani wanda ake ce ma adwa'ul bayan daidai wannan ayar ta wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa to sai kawo bayani shi Muhammad al-Amin Shankidi sai ce qala al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ce. fa in tagallaba mallahu ahliya idan iyan rinjaya fa'in ta gallaba mallahu a al'imama wa a bilkahari walgalaba idan ya zo ya kwace mulki da ƙarhi ma'anar abin da muka karanta ga wanda ya cancanta a ba ba a bashi ba ko kuma bai samu damar kai ba sai wani ya zo ya kwace da ƙarfi wannan jagorancin ba ƙila to an ce a cikin wannan kwacen da ya yayi ina zalika ya kunu tariqan rabi'a wannan yana da hanya hudu wa qad la sahalin Abdullahi tasturi an tambayi sahalu ɗan abdullah at-tasturi wa ma adrakum kuma tastura ma alai na liman galaba ala biladina wa huwa imamun mika wajaba gare mu ga wanda ya zaka ya rinjaye mu a garuruwan mu kuma alhali shine jagora ma'ana ya kwace jagorancin qala tujibuhu wa tuaddi ilayhi ma yutalibu tujibuhu karba masa wa tuaddi ilayhi ma yutalibu kuma ka bashi abin da yake nema daga gare ka min haƙƙihi na haƙƙinsa wala kirfi ala kuma kada ka yi musun aikinsa wala tafin rumin, kuma kada ka gudu ka bashi matsawar dai ba ya yi umarni ne da abin da yake sabon Allah ba in dai wannan ƙwacin kawai shine lehinsa wa'iza a tamanaka ala sirrin idan kuma ya baka amana akan wani asiri min amriddin na al'amarin addini irin wannan shugaba da kwace da ƙarhi to lamtuk shihi kada ka bayyana wannan sirrin da ya faɗa maka aka shi sahal a bin abdullah a tasiri yake bayani game da wanda ya masa tambaya game da mutumin da ya zo ya ƙwace jagoranci da ƙarhi ya ce ka saurare shi ka yi mishi ɗa'a ka ba shi haƙƙe ne da yake nema daga gare ka kada ka yi musun aikinsa kada ka tsere ka bar shi idan ya baka wata amana ta asiri na bayanin al'amarin addini to kada ka zo ka bayyana wannan al'amari daga nan ne malamai suke ganin cewa idan mutum ya faɗa ma magana cewa wani kai ɗai na faɗa ma magana ga to ya nuna cewa kenan bai son ka faɗa ma kowa kenan asiri ne ta kuma ga wani wannan laihi ne babba wa ƙalab ibn mandad ibn huwais mandad yake cewa walau saba alal amr mai yaslo lahu min gairi mashwara wala tiyari wa baya alawun nas tammat lahu bi'a da za a ce wani ya kutso ya yi kwace ga wanda yake shi ya cancanta amma sai ya kutso ya ƙwace wannan jagorancin ba tare da neman shawarar kowa ba ba tare da neman zaɓin kowa ba kuma mutane su zo su yi masa mubaya'a to shi kenan wannan mubaya ta tabbata ya zama shi ne shugaba wannan shi shine abinda sahal bin abdullah tasiri ya yi bayani dangane da wanda yake ya ƙwace jagoranci da ƙarhe kenan sahal bin abdullah rahmatullahi alaihi ya goyi bayan magabatansa al'imam al-kurdubi da kuma a shi muhammadu lamini aminu shamfidi ta'ala da sun tafi akan haka da haka kenan tawaye da ficewa ga shugaba a ƙi masa ɗa'a wannan ba ɗabi'a ce ta ahlus sunna wal jama'a ba ɗabi'a ce ta kawari kawarijawa yan shi'a suke da wannan ɗabi'a suke da wannan sha'ari su adda wannan kirari kuma su ne waɗanda suke da awa a kan haka amma ahlus sunna wal jama'a sun tsaye akan ɗa'a, da biyayya ga shugaba na musulunci matsawar ba ya yi kira zuwa ga abin da yake saban Allah ba ne wa ƙalan nawawi al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce fi sharhihi ala sahihi muslimin a cikin sharhar da ya yi ga sahihu muslim mujalladi na goma sha biyu shahi ɗari biyu da talatin da hudu fi ƙauli abdullahi na umar a cikin cewar abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya dada Abdullah shi da mahaifinsa abdihu fi da'atillah kai masa ɗa'a. da duk abin da ya bayani shi wannan shugaba wanda ya kwace mulki da ƙarfi ya kwace jagoranci tilas to kai masa ɗa'a ga abin da yake ɗa'a ne ga Allah sanda ya yi bayani umarni na ɗa'ar Allah to kai masa ɗa'a. wa asihi fi masiyatillah kuma ka saɓa masa ka bijire mashi kada ka yi biyayya da da'a gare shi a lokacin da ya umarni da abin da yake saban Allah ne qala yace fi dalilun a cikin wannan akwai dalili liwujubi ta'atil mutawallin lil imama ga wajen cin yin da'a ga waɗanda aka jagorantar game da jagorantar jama'a mai qahri tilas sun samu shiga jagoranci ne tilas ba tare da lamunta ko zaɓi ko yadda al'umma ba ba tare da wani alkawari daga wani shugaba da ya gabace su ba ba tare da cewa an zaɓe su ba kuma babu wani nasi da ya tabbatar da wannan jagorancin nasu sun dai ne kawai akan fin ƙarfi sun samu ne min gairi ijma'in ba tare da haɗuwar al'umma ba wala ahadin kuma ba wani alƙawali to duk da haka za a jiya za a yi musu ɗa'a ga abin da yake ɗa'ar Allah ne za a saba musu <clears throat> ga bayanin da suka yi wanda yake saban Allah ne wa qala hafiz fil fath ibn hajar al-asqalani yayi bayani a cikin fathul bari sharhin sahihul buhari mujalladi na goma sha uku shayi ɗari da ashirin da biyu yana cewa wa amma law tagallaba abdun haqiqatan <clears throat> da ce bawa ya zo ya rinjaya ya kwace mulki bisa ga haƙiƙa ne bitariki shauka ta hanyar amfani da makami ya zo da ƙarfi ya ƙwace mulkin nan da makami ba inna ƙa'atahu aƙiƙa yi masa ɗa'a ta jibu tana waje ba ga kowa ya yi mai ɗa'a ga shi bawa ne shi ba kowa ba shi ba ɗa ba kuma ya ƙwace mulki to ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi yace yi masa da'a yana wajaba kamar mai tambaya yayi tambaya zuwa ga malam ibn hajar al-asqalani me yasa za mu yi masa da'a sai kada bakinsa yace ikhmadan lil fitna saboda a kashe wutar fitina ikhmadan lil fitna don dai a kashe wutar fitina malam ya murbi masiya matsawar bai yi umarni da sabon Allah ba kaga duk dai magabata Allah ya musu rahama sun da akan cewa muddin ba ya yi umarni da sabon Allah ba to za a yi masa ɗa'a, shi wanda yake ya ɓace jagoranci da ƙarfi ta hanyar makami ko ta hanyar rinjaya وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنة للألقائي إمام أحمد الله يمشي رحمه ياتي أسكن a cikin wani littafinsa da ake ce ma al'itiƙad kamar wanda ya zo a cikin wani littafi da ake ce ma a suna na alka'i mujalladi na ɗaya shahi 161 ya ce wa man karaja alal muslimin duk wanda ya tawaye ya fice daga cikin da'irar al'umman musulmi wa karkanan nasu shama'u alaihi alhali mutane sun haɗu a kansa wa ƙarrulahu bil khilafa sun masa wato tabbas da zama jagora bi ayyi wajen kana ta kowace irin huska ya kasance bin rida ta hanyar yadda su suka lamunta suka ɗauko suka aza au galaba ko ta hanyar rijaya to duk wanda ya fice ma irin wannan da aka zaɓa a kan yadda aka aza shi ko ya zo ta rinjaya ya rinjaya al'umma ya zama jagora ba kada shakka adal khariju asal muslimin hakika wannan da ya fice ya yi tawaye ya saba haɗin kan musulmi ya tsaga sandar musulmi ko ya karya ta ma'ana ya kawo abin da ya saba ma al'umman musulmi saboda ya rosa haɗin kansu wa khalafa al'asar kuma ya saba ma hadisai an rasulillah daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية idan wannan mai yin tawaye ya fice daga ɗa'a da biyayya ga jagora ko shugaba wanda aka naɗa ko sarki ko wanda ya zo ya kwata da ƙaryi to ya mutu mutuwar jahiliya kaga kenan wanda aka jingina ma mutuwarsa zama mutuwa ta jahiliya aiko bai samu cin nasara ba aka al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yana cewa a cikin littafin sa na fatawul bari mujalladi na goma sha uku shahi na bakwai a cikin sharhin hadisin da a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Marra'a min amirihi shay'an yakrah duk wanda ya ga wani abu da yake kyama daga jagoransa wanda yake shine shugabanka jagoranka to kaga wani abu da kake kyama bale biro alai Ya yayi hakuri akan wannan abin da ya gani fa innahu man faraqa jama'a? haqiqa duk wanda ya saba ma al'umma ya yi ƙoƙarin rabuwa da al'umma shebron gwargwadon ta guda ga al'umma musulmi nan shi kuma ya yi can kamata ya mutu a wannan hali illa mata mitatun jahiliya face mutuwa da ya yi ta kasance mutuwa ce ta jahiliya da aka gaza kenan ba a sabawa ba a ticewa kuma ba a yin tawaye idan muka lura da waɗannan hadisai da kuma bayanin magabata za mu samu gamsuwa da wadatuwa hatta ma walau matsalar da ake samu ta harkar ganin wata a yi ta ɗauki ba daɗi da wasu abubuwa masu kama da haka to kaga kenan wannan bai taso ba lalle ne ka zama mai ɗa'a da biyayya ga wanda yake shine shugaba matsawar ba ya yi umarni da abin da yake sabo ne na Allah ba ƙala ibn al’asƙala ne ya ce wa ƙalam ni baƙalin malar ibn baƙali ya ce fila hadisi a cikin wannan hadisi hujjatun akwai hujja fi tarkil a cikin barin yin tawaye ya zama kai ba ka yi tawaye alal sultani ga wanda yake sarki ba za ka yi tawaye ba ba za ka fice ba walau jara kai koda ya yi zalunci ba a yi mai tawaye wa kada jima'al a giga maluma sun hadu ala wujubi dafi asulbar a akan wajabcin yin biyayya da ɗa'a ga ainihin sarkin musulmi al almutazallif wanda yake ma kwace ba ma naɗa shi aka yi ba ko kuma zaɓar shi aka yi ba ko kuma akwai wani bayani daga wanda ya gabace shi cewa in na rasuwa ne ya gaje ni a shi zuwa yayyayi kwace da ƙarfi to ya zama wajibi a yi masa ɗa'a wal jihadi ma kuma idan ya yi jihadi don a yi ta wajen yaƙi to lalle ne dole ma'aikata ta yi tare da shi wa anna kai khairun min al-khuruj kuma yi masa ɗa'a shi shugaba na musulunci kamar sarkin musulmi to shine mafi alkhairi bisa ga yi mai tawaye yi mai ɗa'a yi yayi a akan yi mai tawaye lima fi zalika saboda abin da ke cikin wannan na yi masa ɗa'a mina haƙani dima na tsare jinai ne an kange jinai na mutane daga fadawa cikin wato ainihi faranya babu wani da za a zubta jinin shi don ba wata fitina wata skini dama da kuma na tsabda bakar musiba ya zama musiba ta baka amma kuma an natsar da ita an kwantashe ta babu wani magana tashi a hankali wa ma abinda ad dalilin maluman da suka ce haka hada lahabar wannan hadisi da ma karanta wa gairu da waninsa mimma Sa'idu, wanda yake karhawa shi wannan hadisin da muka karanta wanda da ta waye ga shugaba hakika ya tsaga sandar musulmi ta raba kansu kuma mutuwa ce za su kasance mutuwa ce ta jahiliya walam yastasna min dalika illa idza waqa min as-sultan ba abinda suka toge ba abinda suka ɗebe sai wa idan an samu ya auku wani abu na kahirci al-kufr sarih kahirci bayananne ya bayyana ga wannan shugaba da ya yi kwacen mulki to wannan za a yi mai tawaye ba za a yi masa da'a ba har ma ya kasa za a yi ba za ta juzo da'atu fi zalim to wannan ka ba za a yi masa da'a ba ga abin da ya hora bali kama bar magana a yi masa da'a hada mujahadatu liman kadara alaiha ya zama wajibi ya kasa ga duk wanda yake da iko akan ya yaƙarsa kama da hadithin ba ba'da kamar bayanin da ya yazo akan hadisin da ke bayan wannan hadisin da aka yi ma sharhi yashiru da zalika ila hadisi Ubbad cibin samin. male yana nuni zuwa ga hadisin Ubbada dan Samit radiyallahu anhu wa arda yace baya na alasami sami wa mun yi mu a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan yin da'a za mu jiya za mu yi da'a fi man shadina wa makrahina muna jin daɗi, ko muna cikin a muna so ko muna kyama wa usrina wa yusrina muna cikin tsanani ko muna cikin yalwa duk za mu jiya daga shugaba ko kuma shugaba ko jagora mai masa ɗa'a. wa afaratin alaina ko da ya zaɓi wasu a kanmu a gani ko wasu mutane suna kutsa ma dukiyar Allah wuta ta tabbata gare su wasu mutane suna zaɓen wasu sa'aza a kan dukiya ta al'umma su ɗauke ta su bashe ta ga wasu to ko da an yi irin haka shi wanda yake shugaba ne ya zaɓi wasu a kanmu ya banmu to muna nan ba za mu yi tawaye ba wa Allah nunabi al'amra ahla kuma ba za mu yi jayayya al'amari ga ma'abotansa ba kamar wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana kada a yi jayayya wannan hadisin ubada dan samit ubada shi yake bayani cewa ga abinda muka yi mu baya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu jiya mai da'a muna cikin nishaɗi ko muna cikin kyama muna cikin tsanani ko muna cikin yalwa ko an zaɓi wani akan mutum za mu yi ɗa'a sannan ba za mu yi jayayya al'amari ga ma'abotansa ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce illa an tarau kufran bawaha to sai in kuka kahirci bayyane kufran bawaha bi ma'ana al-kufru sarih kahinci bayyane inda min Allah fihi burhan kuna da dalili da wuja a wurin Allah akan cewa wannan kahirci ne to idan ba haka ba to ba ku da zaɓi za ku jiya za ku yi ɗa'a ga wanda yake shugaba ne kuna jin daɗi ko ba ku jin daɗi kuna cikin wadata ko kuna cikin talauci da aka idan muka lura waɗannan abubuwa da malam ibn abi zaidul ne ya kawo cewa wadatu li musulmi na min wulati umurihim wa ulama'ihim in da'a ga jagorori na musulmi da kuma maluma daga cikinsu shugabanni da malamai to yana da gabobi da dama inda muka ɗauki gaba ta farko muka yi magana a kanta wadda a kawo hujja da alkur'ani cewa idan kuka yi saɓani ku mayar ga Allah ku mayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka kawo bayanin su a malama magabata gaba ta biyu kuma cewa wannan abin yana kammala ne da wasu sharuɗa guda hudu ko kuma alamurra guda hudu waɗanda su ba mun kidan ya su mun lissafa su cewa a samu nasi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abu na biyu a samu haɗuwa na ahalul halli wal aqad akan cewa za a zaɓi wani shugaba ko kuma na uku a samu alƙawali daga alifan da ya gabata kamar wanda ya gabata abubakar ya ce idan na wuce umar ne zai gaje ni ko kuma na hudu ya zama ya zo ya yi kwace a kan rinjaya to duk dai muna nan cikin gaba ta biyu ne aka samu yanan abubuwan guda hudu to kuma bayanin su kusan ya kammala ne daidai inda za mu shiga wato cikin gaba ta uku ita wannan gaba ta uku wadda ainihi za mu shiga cikinta mun kawo bayanin da shi al'imamun nawawi ya kawo Allah shi mishi rahama aka nan kuma mun kawo bayanin da a sauran maluma da ya magabata suka kawo kamar irin muhammadu al'aminin shagidi rahimahullahu ta'ala da al-imam al-qurtubi da sahal da sahal bin Abdullahi tasturi shi ma mun kawo bayanin da ya ainihi sannan da na imam ahmad a cikin littafinsa wanda kusan ma yanzu bayanin da muka kammala magana ibn hajar al-asqalani ce wanda ya kawo nuni a cikin littafinsa na fatahul bari shar'in sahihul buhari mujalladi na goma sha uku na bakwai inda yake ƙara tabbatar da cewa hakika a maluma gaba ɗaya sun haɗu akan cewa idan wani ya zo da ƙarhi ya kwace mulki to za a jiya a yi masa ɗa'a muddin ba ya yi umarni da kafirci ba wannan ku saboda a natsar da baƙar fitina a ainihi kashe wutar rikici ya zama al'umma sun zauna lamai lahiya inda za mu tashi darasinmu na gaba in Allah ya kaddara wanda shine darasi na arba'in da uku za mu tashi daidai a lamba ta uku ko kuma daidai gaba ta uku cewa aƙolati amri alar ra'iya haƙƙen jagora na al'amari ga waɗanda yake jagoranci kamar shugaba kenan an nasqulahum abinda an haƙƙe ne ya yi musu nasiha wa yakunu nasu nasu kuma nasiha nan ta kasance lissam'i wa haƙƙo haqqulatil amri haƙƙe na jagorori alar ra'iya akan waɗanda ake jagoranta suna da haƙƙe gare mu su daga jagorantar mu ga mai masu nasiha kuma wannan nasihar ta zama ƙarƙashin ji da ɗa'a ga hore su ga abin da suka hora na alheri insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine darasinmu na uku kenan wanda gare shi za mu tashi haƙƙo latil amri ala ra'iya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi muna mawafaka da dace Allah ya sa ayyuka masu zama don yarda Allah ala musalli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallai ta ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barabta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات في المستشفيات والبيوت يا حي يا قيوم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين برحمتك يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك